da yawa masu saurare za su iya cewa wace menene wahabiyya me salafiyya domin malam ya gina littafinsa akan waƙafa ma'as salafiyya to Wahabiya da Salafiya ɗaya ko mabambantan abubuwa ne to da farko dai ita Wahabiya, idan aka ce Wahabiya, ko a ce Salafiya duka ɗaya da Wahabiya da Salafiya duka ɗaya wanda kuma bayani zai zo insha Allahu akai to ita su 'yan wahabiya wasu tsirarun mutane ne waɗanda suka tsira suka fita da suke intisabi suke jingina kansu zuwa ga mazhabar hanabila suna cewa suna biyar mazhaba ta hanabila duk da ba zai yi a taru gaba ɗaya a lalace ba a mazhabar hanabila akwai waɗanda suke kan aƙidar tanzihi ba aƙidar tajisimi ba shi yasa a mazhabar hanabila ake ce musu alhanabilatul mujassimatul nawasi su 'yan wahabiya ana ce musu suna intisabi cewa hanabila ne kuma haka tunda haka suke intisabi haka suke faɗa suke jingina kansu zuwa ga mashabar hanabila wajibi ne a bar abin da suka yadda da su a jingina su zuwa ga mashabar hanabila amma a mazhabar ta hanabila tsirawu ne suka fita a mazhabar waɗanda ake ce ma almujassimatul hanabila an-nawasi wani babban abun mamaki ita aƙidar wahabiyya aƙida ce wadda aka gina ta a kan tajisimi me tajisimi shine jikanta Allah ɗauka da ƙuduri cewa Allah matsayin jiki ne Allah halittarsa irin halitta ce ta jiki yana da ido yana da baki yana da hannu yana da ƙwabro yana hawa yana saukowa yana tafiya yana ana ɗauko shi da sauran irin waɗannan wanda ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira wannan ita ce aqidar tajsimi wannan aƙida ta tajsimi wani abin ban mamaki duk mujassani, duk wahabi duk ya sai ka same shi kuma yana da cutar nasbi ma'ana cutar ƙiyayyar 'ya'yan manzan Allah domin me da tajisimi da nasbi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya duk ɗan wahabiya wannan na bayar da shi a matsayin a matsayin a matsayin mi aka cewa a matsayin misali ɗan wahabiyya ko salafiyya ko mu ce kai izala mu anan ita ce wahabiyya salafiyya izala duka ma'anarsu ɗaya domin aƙidarsu ɗaya fikirarsu ɗaya to ita wannan aƙida ta tajisimi da nasbi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya rana ɗaya aka yanke musu cibi shi yasa ka ga duk wani ba mujassime duk wani ba ne to za ka same shi da cutar ƙiyayyar 'ya'yan annabi wannan kenan to wannan waɗannan 'yan wahabiya sun haɗu a kan aƙida ta tashbihi kamanta Allah da mutum ko kuma kamanta Allah da halitta wanda wannan kowa ya san yana kishiyantar aƙidar wa aƙidar tanzihi wadda Allah ya tabbatar da ita a nassin alƙur'ani ta laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul kuma kowa ya san cewa a tauhidin da aka gina a waɗannan ƙasashe na hausa shine tauhidin al-mukhalifatu lil hawadis duk wani abu da sunansa hadisi samar da shi aka yi Allah ya yi ni Allah ya yi ni ya saba masa to su kuma wahabiya aƙidarsu shine tashbihi kamanta Allah da wata halitta kamanta Allah da wata halitta kuma aƙidarsu shine tajsimi jikanta Allah uwa uba ga su da mummunan ƙiyayya ta bala'i da 'ya'yan annabi da rashin sallama wa 'ya'yan manzan Allah wannan ita ce fikira wadda uh, uh, wahabiya salafiya suka ginu a aƙidarsu a kai wanda kuma sun yi iya ƙoƙarinsu ta kowace fuska wace hanya za su bi domin su tabbatar da wannan aƙida ta su ta tarsi? sai suka yi ƙoƙari sai suka yi amfani da wata ƙa'ida wace ƙa'ida ce shine alfirqatun najiya duk ɗan wahabiya yana ganin cewa duk wanda ya saba masa a mazhaba duk wanda ya saba masa a aƙida duk wanda ya saba masa a fikira a tunani to wannan firka ‘yan wuta ce su kaɗai ne tsantsamammun ‘yan aljanna ma'ana malaman bododin addini su za su sa ka wuta su za su kai aljanna wanda kuma kowa ya san wannan ta da su ce ɗabi'a su ce yau wani malami ya mutu a najeriya to zaka ji sun fara rigimar ɗan wuta ne ko ɗan aljanna domin me su suna kallon kansu a matsayin su kaɗai ne alfirikatun najiya shi yasa zaka ji suna da cewa mu ba ma mazhabanci domin me ba su yadda da duk wata mazhaba ba hatta da mazhabar hanabila da suke jingina kansu a kanta suna jingina kansu ne a kanta domin babban kartagin nasu ibnu taimiya yana intisabi yana jingina kansa ga mashabar hanabila wanda shi ne eh, mi ake cewa shi ne babban gunkin da suka yi ne suka yadda da shi wanda kuma a fakaici suke bauta masa me bauta shine duk inda ka bayar da ragwama da lizzame rayuwarka a juya ka duk inda aka ga dama to haka suka bayar da ragwaman rayuwarsu da lizamin tawwa ibnu taymiyyah al harani yana juya su yanda ya ga dama to dalilin da yasa suka din suke jingina kansu ga mazhaba hanabila domin malamin su ibn taymiyat al-harrani yana intisabi da cewa shi yana biyan mazhabar hanabila amma babu wata mazhaba da suka yadda da ita Balma suna ganin cewa duk wanda yake bin mazhaba ko mazhabanci to dan wuta ne su ne yan aljanna wannan shine abin da yan wahabiya suka ginu kai, kuma kowa ya san wannan shine aikinsu